Gwamna Otun wanda dama ya saba furta irin waɗannan kalamai na kabilanci ya ce ya san koyaya za a yi masa fassarar da ba lalle haka yake nufi ba. Da haka waɗanda suka ji haushi yana ba da haƙuri. To with an any other Fulani man who says that she And any man supporting Atiku here and all that is an enemy. Hoton a taron kaddamar da kamfen a Makodi gaban gwamnonin PDP na Bara'a ya ce duk wanda ya mara Atiku baya makiyin jihar Benue ne. kuma shi sam ba zai zaɓi ba Fulatani ba don zargin da yake cewa Fulani na kashe al'ummar jiharsa. Wato ya ce zai jiyo kan 'yan majalisar dokokin tarayya da ke haɗa kai da shugaba Buhari wajen zubar da jinin mutum Benue. It's Da na zama bawan Fulani gara na mutu ma, in ji Otom. Tafiyar gwamnonin biyar na ƙarƙashin gwamnan Jason Wike na Rivers ne wanda tuni ya janye goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar. gwamnonin biyar in banda shi makin da na oyo da bai samu shiga bauchi ba sun gana da gwamna bala ne don kokarin shigar da shi tafiyar su ta yi wa pdp ta waye masanin kimiyyar siyasa dr abubakar kari ya ce har yanzu ba a rabu da bukar ba kan siyasar kabilanci da makamantansu a lamuran kamfen ɗin zaben najeriya kusan su ne waɗanda aka fi ba da muhimmanci abin da kai ci a nan shine maganan bangaranci arewa da kudu maganan ƙabilanci maganan addini waɗanda su ne a kan gaba kuma za su yi matukar tasiri kwarai da gaske a duka waɗannan jam'iyyu saboda dukkansu akwai ƙura da ta tashi akan batutuwan nan guda uku alal misali idan ka yi magana addini sai a ce jam'iyyar apc da ta ɗau dan takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa duka musulmi wannan abu ya ta da kura sa'an nan shi dan takarar jam'iyyar labour ana ganin cewa take-takensa gaba ɗaya magana ce ta addini shi kuma dan takarar jam'iyyar pdp ana ganin cewa bai da kishin addininsa wannan ma zai iya tasiri akwai kuma maganar kabilanci kowanne akwai kabilarsa akwai abin da za a faɗa game da kabilancinsa ko kuma maganan bangaranci. Gwamna Balade ya rubuta takardar korafi ne shi ma ga PDP cewa ya gano wasu a jam'iyyar na shirya masa makarkashiyar hana sake zabensa karo na biyu. Akalla dai an sulhunta da gwamna Bala inda aka ganshi ya ɗau hoto da Atiku Abubakar. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.